to madalla kamar da dawa a cikin shirin na afirka gari yawa inda muka zo ga zangon kanin jaridu yanzu ka hannu na akwai jaridan ta daily trust akwai kuma jaridan ta the punch ali wasu jaridan ka dubu to kai tsaye zan fara da jaridan ta daily trust wadda ta wallafa labarai daban-daban a wannan safiya da suka ɗauki hankali labarin da ya zo na farko a shafin jaridar ta daily trust ke bayyana cewar dalilin da ya sa arewa za ta ci gaba da kasancewa ba wutar lantarki in ji kamfanin kula da harkokin lantarki na najeriya dalilin da ya sa yankin arewa zai ci gaba da zama ba wutar lantarki in ji kamfanin kula da harkokin lantarki na najeriya sai labarin da wani labarin ke cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta kaddamar da babban titin jihar sokoto zuwa badagiri ta jihar lagos gwamnatin tarayyar najeriya ta kaddamar da fara aikin babban titin da zai tashi daga badagari ta jihar lagos har zuwa sokoto sai wani labarin da labari ke cewa akalla mutum uku sun rasa rayukansu bayan da wani helikopta ya hadari a jihar rivers akalla mutum uku sun mutu bayan da wani helikopta ya hadari a jihar rivers sai babban labarin da ke dauke akan wannan shafin jarida ta daily trust ke bayyana cewar tsadar rayuwa da ake fama da ita a najeriya shugaba tinubu ya umarci ministoci da su ringa yawo da motoci uku kadai tsadar rayuwa da ake fama da ita a najeriya shugaba tinubu ya umarci ministocinsa da su rika yawo da motoci uku kadai ba tare da dogon kwamboyi ba sai labarin da ke karin haske game da wannan babban labari ke cewa ya kamata a fara ka zama abin misali kamar yadda kungiyoyin fararen hula suka bayyana ma shugaba tinubu da gwamnoni ya kamata kai ma a gani daga gare ka ka rage kwamboyi din naka kamar yadda wasu kungiyoyin fararen hula suka aiki wa shugaba tinubu da kuma wasu gwamnoni sai wani labarin da ke karin haske game da wannan babban labari ke cewa hanyoyi hudu da za a bi a rage kashe kudaden gwamnati a najeriya in ji bankin duniya hanyoyi hudu da za a bi don rage kashe kudaden gwamnati a najeriya in ji bankin duniya sai wani babban labari shi ma da ya bi wani labari ke cewa dalilin da ya sa shugaba tinubu ya cire farfesa tahir mamman da uju kennedy da ma ministoci dalilin da ya sa aka cire farfesa tahir mamman da uju kennedy da ministoci da najeriya ta yi sai wani labari zan ɗauka na ƙarshe a shafin jirgin ta daily turkey bai da cewa ba ranar da za a daina amfani da tsaffin kuɗaɗen da aka canza a lokacin zaɓe kamar yadda babban bankin duniya ya bayyana babu wani wa'adi da aka ɗiban ma tsofaffin kuɗaɗen da aka buga a lokacin zaɓe in ji bambam bankin tarayyar najeriya to wannan su ne baki da labaran da zan dauka wannan shafin jarida ta daily aliyu gare ka to labari na gaba da wannan yake cewa tinubu ya wa ministocin sa bakin aljihu wato tinubu ya wa ministocin sa bakin aljihu labari ne da idan an mallaki wannan jarida za a samu a shafi na hudu sai labari na kusa da na ƙarshe ce labari ne da ake wato ayyana cewa najeriya ta yi alkawarin samar da tsarin gujewa yawan katsewar lantarki wato najeriya ta alƙawarin samar da tsarin gujewa yawan katsewar lantarki idan an mallaki wannan jarida za a samu wannan labari a shafi na 26 sai labari daga na karshe da ya zo a wannan jarida ta wato blueprint manhaja labari ne da ke bayyana yadda wato gwamnan zamfara ya ce bana shakkar efcc wato bana shakkar efcc in ji gwamnan zamfara labari ne da idan an mallaki wannan jarida za a same shi a shafi na ashirin so duka duka labaran da na tattaro muku kenan a wannan jarida ta blueprint manhaja iyatawa to an gaida aliyu to yanzu ko kai tsaya akwai jiran ta da fanci hannu da ta yi labarai daban-daban labarin da zan ɗauka a cikin shafin jarida ke cewa karewar darajar naira ya sa bashin da ake bin najeriya ya kai tiriliyan 134 kuma darajar naira ya sa bashin da ake bin najeriya kai tiriliyan 134 sai babban labarin da ke dauke akan wannan shafin jarida gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana yadda ta cire wasu ministoci kuma ta maye gurbin su da wasu a gefe guda kuma edwin kilak ya yi zargin an nuna son kai wajen naɗaɗɗen ministoci a gefe guda irin kilak ya yi zargin gwamnatin shugaba tinubu da nuna san kai sai labarin na karshe da zan dauka a cikin shafin jirar ta daily a the punch ke cewa yan sanda sun kaddamar da bincike bayan da wasu yan bindiga suka kashe mutum tara a jihar anambra yan sanda sun kaddamar da bincike bayan da wasu 'yan bindiga suka kashe mutum tara a jihar anambra aliyu gare kan to an gaishe da iyatawa yanzu kuma akwai labaru da zan karanto daga jaridar leadership hausa inda labari na farko da ya zuwa wannan jarida yake cewa wiki ya kaddamar da farautar mabarata a birnin tarayya wato wiki ya kaddamar da farautar mabarata a birnin tarayya labari ne da idan aka mallaki jaridar za a samu a shafi na shida sai labari na gaba da wannan yake cewa tinubu ya yi wa majalisar zartarwa kwaskwarima wato tinubu ya yi wa majalisar zartaswa kwaskwarima labari ne da za a samu a a shafi na shida din dai har wa yau sai babban labari da ya zo a wannan jarida yake cewa rikita rikitar aikin hanyar abuja zuwa kaduna wato rikita-rikitar aikin hanyar wato abuja zuwa kaduna labari ne da idan an mallaki wannan jarida za a samu a shafi na biyar sai labari na gaba da wannan yake cewa wato 'yan najeriya sun rage amfani da man fetur wato 'yan najeriya sun rage amfani da man fetur wannan rahoto ne da idan an mallaki wannan jarida za a samu a shafi na ashirin labari na gaba da wannan yake cewa zaben kananan hukumomi ya bar baya da kura a wasu jihohi to zaben kananan hukumomi ya bar baya da kura a wasu jihohi idan an mallaki wannan jarida za a samu cikakken labarin a cikin shafi na goma sai labari na gaba da wannan yake nuna wato musabbabin lalacewar lantarki a jihohin arewa sababbin lalacewar lantarki a jihohin arewa in ji hukumar tcn labari ne da idan an mallaki wannan jarida za a samu a shafi na bakwai sai labari na ƙarshe da ya zo a wannan jarida ta leadership hausa ake cewa yadda leadership da gwamnatin nasarawa suka jagoranci horas da matasa 100 sana'o'in dogaro da kai wato yadda leadership da gwamnatin nasarawa suka jagoranci horas da matasa ɗari sana'o'in dogaro da kai idan an mallaki wannan jarida za a samu wannan labari a shafi na goma sha ɗaya so iyatawa duka duka labarin na tattaro kenan a wannan jarida ta leadership hausa to an gaida aliyu muhammad yanzu kuma lokacin da za ku dakace mu domin mu shigo da mu don duba manyan labaru da kuma abubuwan da ke faruwa a najeriya to dr ashir halilu mai kada kafin shirya ci gaba ku dakace mu na dawowa madalla labar kamar dawa a cikin shirin na afirka gari ya waye wanda ke zuwa kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan tv a hassan kenan birnin tarayya abuja na yahaya hassan iyata ni ke jan ragama wannan shiri a wannan safiya ta juma'a kuma kai tsaye a cikin shirin ina tare da dr ashira halilu mai kada kuma mai magani mai wasa da mota ji alhaji dr mamman shata da za mu duba batun kiwon lafiya a najeriya dr ashira halilu muna maka barka da shigo a cikin shirin barka kare to dakta kai tsaye a cikin shirin za mu tun da kai kayi karewa bangaren kiwon lafiya shi wannan magani da muke ta jin masu lasifika na ta kuwa suna ta bazawa cewa herbs herbal medicine herbal medicine ne herbal medicine a'udhu billahi minash shaitan bismillahir rahmanir rahim hmm. ah, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara godiya Allah to alhamdulillahi abinda masu magani ke kira habr hmm. shine maganin gargajiya hmm. ma'ana sauyoyi sassaƙe itace hmm. ganye fire bawon icce tsoro tsirurruka kenan eh, da wasu abubuwa haka wanda ya shafi wanda yake fitowa daga ƙasa ya fito wani ya girma ya zama icci wani kuma ya fito ba zai zama bushiya ba hmm. bushiya ba zai yi girma kaɗan wani ma ciyawa ne kamar yadda wata ma wani maganin ma ciyawa ce wadda dabbobi za su zo su ci a cikinsu hmm. to su ne suka haɗu suka zama wannan haps ɗin nan hmm. eh. to dakta su wa'annan za mu iya cewa abu ne natural min ne bambancin wannan haps da maganin bature alhamdulillah bambancin su hmm. kimiyya quality kimiyya hmm. da quality da quality kamar ya ma'ana kimiyya hmm. shi bature yana da kaya wanda zai mai da itace kowane abu yake so ya bai da garin magani da abin da yake so ya yi kwaya ya yi ruwan magani a cikin magani daya yana iya fitar da abubuwa da yawa don mi yana da abun kayan aiki na'urori da kimiyyar na'urori wanda za su yi mai don yadda yake so da kuma kwaliti da na ce ya yi mai packaging mai kyau ko kwarba ko leda ko dai wani duk wani ma'aji hmm. wanda yake ya dace da abin kuma kowa ya gani zai sha'awa hmm. to yana da wannan abubuwa shi ne bambanci amma mene su ma itace suke amfani da su turawan kenan hmm. su ma tsiro suke amfani da shi su ma ganye suke amfani da shi duk wannan abubuwa da muke amfani da shi da shi suke yi nan ma suke zuwa suna samu wajenmu hmm. in muka koyar da su muka ba su sai su je can su saurara shi su hmm. dawo kuma su sayan mana bambanci da ake samu maganin su har abada ba zai yi aikin namu ba ba zai yi karfin namu ba saboda mu muna ba da shi madaraci da karfin shi ba mu ciccir wasu abubuwan da za su rage shi muna ba da shi yadda zai yi aiki mu a nan afirka musamman najeriya mai magani abin da yake bukata ya baka magani yau gobe jibi ka sha ka ce mai zuwa sati ɗaya ko sati biyu allah ya baka lafiya kowane irin ciwo ne ma bature dama bai karfafa maganin shi ba dama shi kuɗi yake nema zai iya baka magani ya ce har ka gama har ka mutu kai ta shan wannan magani kullum ɗaya kai ta sha kullum da safi da rana da daddare da safi ya zama ya zama ibada ya dole ta yi haka kuma akwai samtahan wani ɗin aka baka a ce ranar da ka tsallake wannan kwanan ɗaya baka sha ba <laughs> to in ka wata shida kana sha ya rushe ya rushe kuma sai an sake sabon aiki to kaga wani tsari ne nasu na kimiyya da suke da shi da yadda suka tsara kayansu amma mu duk irin wannan ciwon bai bata lokaci warkiya ake ba za a bata lokaci ba kowane kawai irin ciwo ne in allah ya mm. to dakta mun san tsakanin magani na bature da wannan na gargajiya kamar shi wanda ya sa na bature akwai kwarewa akwai zuwa horo akwai sanin yadda za a sha maganin ila biyu ko uku uku a da safe ne a da ne a da ne da kuma wannan na gargajiya wanda muke ganin masu lasfika kawai sai dai mutum ya muke ya ce ka sha magani ka za ba a sani ba ko yana da kwarewa ko bai da kwarewa me za ka ce a wannan gaba to alhamdulillah abin zan ce hmm. akwai saura hmm. amma an ci gaba hmm. don yanzu yawancin magunguna idan ka je za ka ji an ci maka ka sha in roba ɗaya ce misali ina ruwa ne za ka ji an ci ka sha da safi ka sha da rana ka sha da dare kuma in daidai ko an auna shi ma kila an sa shi packet hmm. ko kuma in foda ne kila in ba in an dan sa shi da yawa sai a ce to ka iba ko ko half am school ba ko cikakken cokali hmm. ka sha ko da ruwa misali ko da koko ko da shayi ko da wani abu haka a bambancin da da za a baka magani a ce kai ta sha kamar yadda ka ga dama sannan kuma sakin abin aka yi daga baya su masu laspika gaskiyar magana hmm. zan kara komawa ba magani wallahi da tsari aka fara shi na gargajiya ma wani gargajiya iyayenmu da ka'ida aka fara wallahi da ka'ida aka fara shi iyayenmu da kakanninmu da suka fara da ka'ida suka fara shi sometimes da duk wasu cututtuka ma za a sha magani zaka ji an ce ai salala ma'anar salala ka san kunu ke ai kunun sal kunun nan za a iya ce maka ka sha kofi ɗaya da safi kila rana ɗaya so ɗaya za a sha in na so biyu ne za a sha so biyu in na so uku ne za a sha amma ba wai ana kawo shi bane kamar a ɗauki ciyawa a zuba ma doki yana ci ba gaskiya bane ba haka bane ko da can akwai tsari daga baya ne wanda ba su gaji magani ba wanda ba su san magani ba ba su tsaya aka koyar da su ba suka zo suka lalata tsarin magani ana zagin mutane domin ana ganin abun ofin mm. ba a rufe ba amma ba shakka farko kenan hmm. daga baya an zo an samu wannan hmm. kurakuri hmm. a ba da magani ba dos din amma yanzu muna karantar da mutane akwai makarantu na karantar da masu maganin gargajiya ana nuna ma mutane wanda abin har ya kai ga yau Jama'a ahmadu bello abu Kungiyar da muke da ita ta hada ƙarfi da wannan jami'a kun haɗa ƙawance da jami'a ƙawance da jami'a yarjejeniya hmm. wanda za su karanta mana da masu maganin mana najeriya gaba daya ci gaba da aka samu mun riga mun buɗe karantarwar amma fara idan ka zo da magungunanka ko da yake wannan daban hmm. za a nuna maka yaya da me za ka je tukuna ka ebo magani a daji wani lokaci ya kamata ka ebo magani a daji sannan maganin nan in ka san shi ma menene yake a jikin dan adam in ka ebo shi kuma ya za ka busar da shi wurin shanya a rana ne ya kamata ka shanya shi ko a baranda hmm. ko a cikin ɗaki kila ba sai ya sha zafin rana Ya'u ba sai ya sha rana ko kuma za ka shanya shi a ƙasa ne ko ku za ka sa wani tamfan ne mai kyau haka misali ka shanya sannan in za ka mai da shi in tabulan ne ko foda ina ne za ka ajiye shi kuma ta ina za ka sa shi ba zai lalace ba sannan wannan magani da kake bada an gwada shi yana yi baya da aibu ga dan adam to wannan abubuwa ne ake koyar da mutane a yi ma tambayoyi inda ka gane da inda ba gane ba a ce ma to kaza kaza kaza kake kaza ake kaza ake sannan kuma ga wuri lab da suke da shi na auna magunguna don ko kwanan nan da muka yi wannan taron a nan suka yi aka na wadda aka bamu a wadda nan lambar yabo eh to an yi taro kuma kamin wannan lokacin an yi taro wanda ake na shekara haka na magani wanda ake hadda mutanen lagos ina ne dai na mm, duniya taron baje koli na magani na baje koli wanda ake da farfesoshi ne na kasashen duniya suka zo don ha'awar din da ka bani na zagani har da eh, abin nan din farfesu na lagos da sauransu a kana to kaga wannan kenan yan mm. ah, aka zo aka yi wannan aka gwada nan gaban mu aka yi mm. aka yi wani gwaji mm. da beraye din nan wanda suke dauka abin da dan adam yake dauka mm. sai ake allura na maganin gargajiya ne abubuwan ga daidai yanda za a yi kamar shan magani kenan practical kenan go ga yanda za a yi in aka sha magani yema mutum oba ko yana da kyau ga aibin da zai mashi idan ko aka sha magani ko abin nan in ma bai da in kuma aka yi overdose hmm. kuma ga abin da yake sai ake ma wannan bera allura na daidai abin da ya kamata a magani maganin kana da hmm. allura fa kana ɗaya ce to shi sai kuma aka ce to bari ku gani sai kuma aka yi dabalan. ana yin dabalan din beran sai suka mutu wannan kuma da aka yi ma daidai ga su lafiya lau duka a the same time ake wannan hmm. to kaga wannan abubuwan ba karamin ci gaba bane ga mai maganin gargajiya kaga dole in ka hada magani sai ka auna an gwada kuma tun daga kimiyya an zo da ita wurin da jami'a suke tantance maganin su gwada muku ga yadda za ku yi in aka nuna maka yadda za ka yi sai ka ci gaba kai kuma a waje to kaga ya yanzu wannan karatun shi kadai da aka yi kowane mai magani wurin ya natsu kuma ya san cewa akwai kuskure da muke yi eh. tun da gashi yanzu ya gani eh. ba wani abu bane overdose ne aka yi ba amma ga abin da aka samu eh. to kaga wannan sai ya zamana kowane mai magani yanzu in zai hada magani zai san diya daidai yaya zai baka magani wanda ba overdose ba komi ken shi ka sha shi yanda zai maka aiki ba tare da ya wahala da kai ba ko ya cutar da kai ba lahani ba lahani malokon ka ba mutum ya oba to kaga wannan kenan to a ita jami'a da abin da aka yi ta yi alkawari tare da wannan kungiya duka najeriya duk inda masu magani suke local government ne ina ne jiha ne yadda muka yi da su saboda yanayin tafiya mutane ba su da karfi to idan aka samu mutanenmu suka haɗu sai a je a yi din su wurin sai a yi training din su su sun yi alkawarin wannan wanda kuma ke kusa wanda za su iya zuwa nan jami'a za su iya zuwa a yi wannan abun ministan lafiya ya san da wannan mm. wannan yarjejje ne mm. to dakta yanzu haka a nan najeriya kuma ta da kwata-kwata ba su da maganin gargajiya ba kuma ba su sha ba don kuma suna zargin abin da ba a tantance ba certificate babu rijista ya za a yi kawai mutum ya ba su abu ya ce ka je ka sha kawai suka sami za ka ce game da wannan gabai rijista kamar irin ta su masu ba da maganin eh. idan likita ne mun san likita sai da ya je makaranta ya mm. samu horo aka bashi takarda aka ce ka tai ka mm. cancanta ka mm. zama likita ka rika allura ka rika tiyata amma wannan masu da magani cikin kasuwa za ka ga mutum ya miƙe ya ce kawai kaza na maganin kaza kama saboda wannan dalili mutane ba su sha haka me za ka ce game da wannan to ba shakka haka ne ya kamata duk wani mai magani ya zamana ya ji an koyar da shi ko da ba gada ba a koyar da kai kamin ka je makaranta kamar wadda nake gaya maka na wanda suke da ilimin abu kamar irin jami'o'i dinnan wanda za ka a koyar da kai yaya wannan maganin za ka ba da shi ya za ka haɗa shi ya za ka tsautata shi ya kuma za ka sanya shi a abin da kowa zai sha'awar shi mm. ba zai ki amfani shi ba yana gani yana gani dama ya ga cewa a wannan magani an tsaftace shi babu ƙazanta ciki babu aibu ciki bai zaton wani abu zai same shi in ba da samun sauƙi ba to ya kamata kuma ne masu magani su yi wannan ba shakka kuma masu maganin gargajiya kamar kuskure ne muke yi yau kana ba da magani ruwa din na ana iya shan shi an mutu yanzu ka ci ka goji ko mm. daɗi za ka ji ai ka samu lafiya to ruwa ana iya shan su a mutu mutu na da wata lalura in eh, yana da wata lalura a'a ƙarar kwana yana iya zuwa mm. to bari maganin kana iya ba mutum magani sanadin shi ya zo ba kai kake shi ba kila ba maganin shi kai kashe shi ba amma sanadin wannan magani ne eh, wannan ba Allah ya mutu mm. idan aka tuhume ka ba abin da za a fara tambayar ka kai mai magani ne eh to ba mu shaida kai mai magani abinda hukuma za ta ware tambaye kake nan ka yi komai lasisin ka lasisin ka rijista ka miye miye ina ka koya kaza kaza matsawar kana da wannan to abin zai zo maka da sauki domin ita kungiyar da ta baka wannan dole ta shigo ciki cewa an san wannan abu kaza kaza kuskure ne amma an baka da shi ba baka da madogara hmm. kaga dama kai kaman mutum ne ya zo ya rike bindiga ya ce shi dan sanda ne ko soja ne amma ba a kire ne shi ba <laughs> bai da ID card mm. ba a san shi ko wani. sojan gona ke sojan gona mm. shin in ya shiga hannu akwai sauki mm. to haka ne saboda haka masu maganin gargajiya suna kuskure kuna sai da magani ba ku yin rijista da kungiyarku wannan kuskure ne babba hatsari ne radda abin ya samu wutar nan ne zai gane abin babu daɗi to dakta kamar kai wannan kungiya ta masu habal da kake jagoranta ta kasa baki daya ya kuka mallaki rajistarta ya aka tantance ku ya kuma aka ba ku shirya ku je ku da magani a ita wannan kungiya kungiya hmm. ce ta masu maganin gargajiya duk inda suke magani sunan magani kuma da magani aka kafa ta hmm. kuma ta masu magani ce sunan magani kansa ne kungiya sannan kungiyar nan bayan wannan tana taimako don foundation ce na taimaka ma 'yan ƙasarta da ma duk wanda ya cancanta ko da baka da kudin maganin tana iya taimaka maka za ta iya taimaka maka hmm. sannan ita wannan kungiya tana da duk abin da ake bukata wadda dokar da ƙasa ta bayar duk abin da ake bukata kamin duk matakan cika ka'ida duk matakan da ake cika ka'ida ta mm. cika mm. don kamin a kafa ta sai da aka yi zama da bot bot trustee da sauransu aka tsara bayan an gama komai lauyoyi suka yi aiki akan abubuwa bayan sun yi duk abin da za su yi suka tura cac inda mm. ake ba da izini na cewa wannan hmm. tafiyar da aka shirya ta cancanta a yi mata lasis kenan go hmm. ta cancanta a yi mata lasis a yi mata rajista a yi mata lasis a yi mata rajista a fitar da constitution din nan wanda cac ce take da ikon yi mai stom domin ta yadda da shi in kasan kamin ta yi inda gyara za a turo ma lauyoyi hmm. to duka wannan ka'idojin nan dokokin nan komai kungiyar nan ta cika mm. kuma ta samu wannan shahada mm. yau shekara hudu zuwa biyar da samun wannan mm. sannan ita wannan kungiyar babban taimakon da take ta karantar da masu maganin gargajiya su san me suke yi su san magani su ba da magani mai kyau su gyara maganinsu kar su ba da magani irin yadda ake yi wani lokaci su tsautace maganin su su mai da shi yanda ake bukata kamar yanda na tura suke na farko dai a gyara shi a tabbatar da an tsautata shi a tabbatar da an kai shi lab an auna an gabai da aibu mm. don abin da muka dauka yanzu muke kenan duk wani magani ana kai shi lab to dakta tun da ka da in ana maganar magani ba za a raba wannan hukuma ta nafdac da hukuma ta son ba da ita wannan hukuma ta cec e ya duk kun cika wannan sharaɗa kuna da alaka da hukumar nordaf ta kasa da hukumar son ta kasa da ke tabbatar da ingancin abubuwa da hukumar csc da ke yi mata rajista muna da shi ta yaya kuka mallaka yawwa kaga nordic hmm. a tun shekarun baya muna tare da mutane zaka ni ina cikin mamba na nordic hmm. a lagos ma aka bani wannan shaidar cewa kai mamba ɗinta ne in taimaka mata da sanya ta duba masu maganin gargajiya da sanya su su rika su zo su yi rijista da nafdak wannan ina cikin kwamiti wannan mm. sannan dalilin wannan tafiyar mun shigar da mutane da yawa na northwest zone musamman sun yi ƙoƙari arewa ta yamma arewa ta yamma an mm. yi rijista da nafdak akwai wani mutum wanda ba zan har abada ya kamata in faɗe shi ma'aikaci ne hmm. na yarda na ma'aikacin nafdak ne wato muna haɗuwa da mutane masu son masu maganin gargajiya masu son su taimaka masu maganin gargajiya mutum nan nan cikin bauchi ne masu son masu taimaka maganin gargajiya hmm. amma tun shekaru na ɗin nan ban taɓa samun mutum ba wanda yake son masu maganin gargajiya su ci gaba su samu ci gaba ya tsaya tsayin daka har yanzu da ya rita irin shi ana kiran shi sabu hmm. dr sabu mutunan bauchi ne hmm. ya yi ma'aikacin nabdan ne har ya kai ga matsayin hmm. ya yi ya da eh, eh, zone zone director northwest zone a nan ya yarta ya kai wannan matsayin kamiyarta har yanzu nan in dai magana mai magani ne mm. yana guje gaba gaba yadda zai taimaka ma mm. masu maganin gargajiya su samu rijistar na mm. kuma zaluncin da aka yi masu magani lokacin shi ya ba da gudunmuwa da yawa na mutanenmu da aka zo aka wasu ƙiyayya ce aka rufe kamfanonukansu wasu aka kama su suna da rijista aka rika rufewa wasu aka kama su da sauransu ya ba da gudunmuwa idan matsayin shi lokacin nan in ya duba ya ga shi mai kamfanin nan na gaya mashi hmm. ya duba ya ga mutumin nan zalunci ne zai bi hanyar da zai bi ya tabbatar da an buɗe mashi kamfanin shi hmm. to Allah ya saka mishi da alheri hmm. mutunan nan ba mu manta shi har abada yanzu tafiyar nan da muke ciki wallahi yana ba mu gudunmuwa yi kaza ku yi kaza ku yi kaza yana ciki bai bari ba yanzu to kaga wannan mutum ya cancanta a yaba mishi kuma ya cancanci mai mai addu'a Allah ubangiji ya kara mai nasara da girma da daukan mutunta jama'a to dakta kamar magana sai da magani har yanzu akwai masu maganin gargajiya cikin lunguna hmm. cikin kasuwannin kauye hmm. wanda suna yi ma jama'a illa eh. su ba san maganin ba da ko yan boge masu son su yi kuɗi yanzu yanzu da kuma masu amfani da kalaman basawa da ba su dace ba ya kuke kuna tare da su su mai an kungiyar ku ne ko ku kun san da su ko ku ba ku tare da su duka wasu masu maganin hmm. an san su hmm. amma wasu har yanzu gaskiya ne ba san su ba hmm. domin wasu mu da kanmu ba mu iya shiga wurin ba sun shige kasuwannin ƙauye sun shige kasuwannin ƙauye da lunguna to gara ma na ƙauye kasuwannin ƙauye ana samun su domin muna da 'yan sandan kungiya muna da ciyamomi na local government da na kundumomi wannan duk an sani ana ana aiki a kansu mm. amma akwai wasu wanda suke za ka ga wani sai dai ka hau keke ko doki ko jaki ka je ƙauyensu to da wuya mu musan wurin sai dai a kwana a tashi in labaransu ya zo mm. to wanda muka sani to amma duk wanda aka sani ana ɗaukar mataki a kan shi in magani yake ba da mai kyau ana jin labari a ƙarfafa shi ya ci gaba da taimaka mm. in ɓanna yake kuma za mu yi ƙoƙari ba za mu duba mai magani ba ne in dai ɓanna yake yana cutar da mutane ko damfara ko yana haɗa faɗa irin ka ce wannan maye ne ba gaira ba dalili ko wani abu ka san akwai masu kariya haddasa fitina ta cikin gida yawa masu haddasa fitina cikin gida masu cewa wannan maye ne dan uwanka ko ubanka ko waye ya cinye ka a gari su haɗa fitina a ta kashe mutane da sauransu wani ya bar gari mm. a dinga an kuɗin mutum a ƙulla mai tsiya to wannan bata zumunci a bata zumunci to wannan muka same shi za mu kama shi a kungiyancin mu za mu hada shi da hukuma kuma muna bi sai an tabbatar da an ladabtar da mutum na an dakatar da shi daga aikin da yake hmm. na cutar da mutane hmm. to amma dakta har yanzu da kai masu bi cikin gari ma wasu wuraren cin abinci wasu wuraren da jama'a ke zama suna tallan magunguna wasu suna kalamai na rashin da'a rashin tarbiyya har yanzu suna nan su ma kuna nan kuna shiri kansu su ma muna kai yanzu nan gaba kaɗan insha Allahu muna nan mun shirya tasfot wanda ba dare ba rana zai shiga ƙauye zai shiga binni duk inda ake wani abu hmm. duk inda ake wani abu insha Allahu rabbi hmm. zai shiga wajen hmm. domin mun faɗaɗa abin ba wai abin ni kawai zai tsaya tasfot ɗin ba zai shiga ƙauye zai shiga gonaki zai shiga dazuka zai shiga cikin birni zai bi ungunni zai bi duk inda har cikin irin masu shiga office office to in allah da za mu faɗaɗa wannan tasfot ɗin wanda zai yi aiki a kan masu maganin gargajiya bisa dalili kuwa a wannan abubuwa a shugabanci allah ne yake ba da shi kuma gaskiya ne hmm. kuma shugabanci baya da kaɗan hmm. duk shugabancin da Allah ya baka jarabta ce kuma Allah zai tambaye ka yanzu idan muka bari mu a matsayinmu na shugabanni muna da gudunmuwa da abin da za mu yi a yi abu mai kyau mu dan kusar da mu dakatar da abu mara kyau muna da wannan insha Allah rabi saboda mu kungiya ne kuma muna tare da hukuma mm, mm. muna tare da gwamnati saboda duk abin da muka tunkari gwamnati muka ce ga matsala ga matsala ba ta koran mu za ta rungume mu ta ce me damuwa kaza kaza ne sai ta ce to ai kaza ai kaza ko kuma me za mu yi muku me muku babu dama yanzu in kama mai magani na ga mai laifi ko waya ne na ce wuri kaza a je a kama shi za a je a kama shi to amma sai na bashi yana banna Allah zai banni to saboda haka wannan abun dole shi wa gabanni su ɗauki mataki akan mabannata. ko da ɗanka ke yi madadin ba da magani suna banna yawwa madadin ba da magani suna banna mm. ko da ɗanka ke yi ko ɗan uwanka ke ko ma waya kake da mutum yana yi mm. domin me gyara ne kai wanda kai da kanka zaka samu dada yanzu wannan magana da muke yi mm. kai ka zo da ita wani yanzu in ya gani mai magani zai ji tsoro kuma zai ga bai kyauta abin da yake ba sai Allah ya sa ya bari wani ta sulaka kuma sai aka ɗauki aiki aka yi aka samu aka rarrage abin nan koda bai kare duka ba kai da kanka ba ma gaban magani ba kai da kanka kana cikin wannan ladai domin me ai akwai tunasarwa da kai kuma aka yi amfani da ita yanzu maganar da muka yi ta watsu to dakta tun sadda ka zama president na wannan kungiya menene kake ganin ya kamata gwamnati ta yi ko wanda kuke so ta yi danganan kun inganta tafiya to alhamdulillah kira ga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatoci na jihohi hmm. zuwa na kankanan hukumomi hmm. alal hakika masu maganin gargajiya a najeriya suna da amfani fiye da duk inda ake zato saboda ita kanta gwamnatin tarayya yau ba ta magana kowa sai masu maganin gargajiya domin kishi ɗari 85 'yan najeriya ko 'yan afirka ciyon su da ke samun su warke maganin gargajiya ne ba na bature ba a warke daga ciwo a warke daga ciwo cikin 185 maganin gargajiya maganin gargajiya ne ke warke wasu ba masu iya zuwa ko asibitin ma balle su to ai ba su da kudin zuwa asibiti na farko kenan mm. sannan wani kamin ma ya zo asibitin tashin hankali ne maganin ko gargajiya in allah yadda in dai wanda ya san magani ne ya baka magana allah zai maka magani to maganin gargajiya shine magani abin da ya rage mana yanzu kimiyya gwamnati kuke jira ta sau muku kayayyakin kimiyya kenan ko yawwa muna roko hmm. muna jiran gwamnati duk wani mai magani da ya hice ta so mishi abin da zai hada magani nikawa ne busar da shi ne gida ne inda zai bude na kamfani ya rika hada magunguna mm, da packaging da packaging injina ne wanda za a mai da wani wani foda wani tabula wani wani eh, ruwa don abin da ya dace ga sunan wurin abu ne mai sauki ga gwamnati muna kuma roƙon gwamnati ta shigo ta taimaka ma masu maganin gargajiya domin akwai magunguna yanzu irin magungunan da muka sani wanda ake zuwa a kasashen waje a kashe miliyan 500 miliyan dubu wani biliyan daya don miliyan ɗaya ma eh, miliyan 100 ba wani abu ne a magani a manyan eh, mutanen nan mm. nan za ka zo gida mai magani ba ma zai caje ka ko naira ba ya baka magani E ya baka maganin cikin sati ɗaya biyu zuwa uku ka daɗe wata ɗaya kowane irin ciwo ne a duniya Allah ya baka lafiya amma ana ɗaukar wannan kuɗi namu mai nauyi ana kai ma wasu can ƙasashen waje kuma bayan Allah ya bamu ci gaba Allah ya bamu ci gaba domin mi ba nema muke ba muna da abin sannan Allah ya bamu ilimin magani Allah ya bamu ilimin haɗa magani duk da aka rena mu ana cewa ba mu da kimiyya ba mu da dosu yadda za mu ce a sha kaza a sha kaza amma ai duk kaza duk yadda maganin ciwon duk yadda muke yi kuma muna ba da ai ana zuwa ana warke mm. ba wani babban mutum da bai zuwa gidan mai magani a Najeriya babu shi babu girman tunda sai abin ya gagara a ce mai dole wuri kaza zai je shiga daji lungu wani wuri wallahi wani babban mutum kan mashin za a ɗauke shi mota ba ta shiga wallahi kuma dole a to bai san ran shi kuma a je an so maganin a je da kansa wallahi kuma ya je tadda mai maganin tabarma ce wurin duk kura da ƙasa ya ɗauko maganin kuma bizi bizi ya bashi wallahi dole ya sha kuma Allah ya bashi lafiya mutuwa yi <laughs> eh? to dakta kamar kai yanzu ana son ganin ka ina kafi zama Abuja kafi zama ko Katsina ko Kaduna ina zama nan Abuja ina zama nan Zaria hmm. ina zama Kano ina zama Katsina hmm. amma yanzu ina shirye-shirye na gyara ofis ɗinmu nan da masaukin baki na abuja nan a wace unguwa a nan dad hmm. can kuma zaria akwai ofis da komai da komai da masaukin baki da komai da gidan magani ma a nan zaria nan nan gida na layin ashir mai magani ofis ɗin kuma nan masallacin juma'a aminu road santaran hmm. mosque na eh, eh, eh, masallacin juma'a na kwata mm. kano kano mm. ina hanyar mil tara mm. tsana ke baka da ofishi kenan ah, ka Ina, ban gyara ofis ba amma ina da ofis <laughs> can gida ka mera shi <laughs> gida ne amma wurin ma dai gaskiya ina so in bude tunda duka gidaje na akwai wuraren da zan bude ofis to amma dakta da wani suna aka fi sanin ka wajen sai da magani sunana hmm. dr alhaji ashiru hmm. halilu hmm. wazirin ruma sarkin maganin sarkin musulmi sarkin musulmi ya naɗin ƙwarai kuwa macido allah ya masa rahama sarkin eh, wazirin sarkin maganin ƙasa hausa shugaban ƙungiyar medicinal na ƙasa eh kuma ana inkiya mai kada ko mai wasa da mota mai kada mai wasa da mota eh to dakta mutai cikin maganin tun da ka zama shugaban wannan kungiya yanzu me kake so ka cimma game da harkar magani ka kalli inda aka baro baya da yanzu ko me kake ga harkar ba da magani an cimma to alhamdulillah yanzu hmm. abinda nake so in cimmawa duk abinda nake so in kai gari shi wallahi na kai sai dai hasashe hasashe domin mi na farko dai allah ya bani tsawon kwana allah ya bani lafiya bakin gwargwado allah ya bani dan ilimi bakin gwargwado allah ya bani basira bakin gwargwado allah ya sanya jarumi ne ni bakin gwargwado hmm. sannan allah ya taimake ni na san magani allah ya sanar da ni magani fiye da duk inda ake zato saboda babu ciwon da na taba tunkara allah bai ba ni nasara a kai ba ba a warke ba kowane ciwo na tunkara in allah da allah yana ba nasara za a warke to kaga wannan mm. babban nasara ce ta yanzu kana da gurin ka ce ka yi za ka yi samar da kamfani da zai kula da marasa lafiya a najeriya ko kudi kamfanin nuka kai yanzu inda sauran rayuwa hmm. yara ne muke so yanzu su ci gaba da abin muna nan muna koyar da su magani mun rubuta muna karantar da su muna nuna masu don su ci gaba hmm. da inda muka tsaya hmm. kuma ba muna so har da ranmu muna da ranmu mu koma gefe su ci gaba da yin allah yadda su ci gaba da yin Allah da hmm. to shi wannan suna na mai kada kuma mai wasa da mota ina aka samu shi dakta eh ina yin duka abubuwan su kuma mawaka sai su dora <laughs> kamar yaya ito eh su yi waka akan abin da ake yi ai hmm. dama abin da kake yi shine mawaki zai maka waka da shi hmm. in malami ne kai sai rika waka ta malamai in dan kokowa ne kai sai rika yi ma ta yan kokowa in dan dambe ne kai ta yan dambe zai yi in ma sarkin noma ne kai manomi ne kai in ma <laughs> noman kake ka kokari a noma sai ya saka ma masa in ma ba a nada ka sarkin noma sai shi zai ma waka kai ne sarkin noma mm. to dakta kai kai wasa da mota kuma kai wasa da kada kwarai kuwa kada ina sa kaina cikin kan kada a eh, cikin bakin kada kuma muna kowane irin kada ne a duniya za mu shiga ruwa mu dauko shi kamar da ake dauko kuɗi ko kifi ko kifi ai duk akwai wahala kuɗi ne ba su da wahala dauka ai a cikin ko kifi za ka kama shi a ruwa sai kun yi kokuwa <laughs> saboda silbi. saboda salmi kuma ba zai da aika dauko shi da sauki ba hmm. shi ma ba ne yake kwace mai gudu hmm. <laughs> yawa to kada haka za ku shiga ruwa ku insha Allahu rabbi daga nan ko hammali na je na kama kada shirin afirka gari yawa ne ke zuwa kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan tv a wasu da ke nan gidan tarayya abuja kuma kai tsaye muna tare da dr ashiru halilu mai wasa da mota kuma mai kada mai magani in ji alhaji dr mamman shata kafin shirya ci gaba ku daga cin ku bugo ku kuma ku ba da maku ko korafi ga game da masu sayar da magungunan gargajiya ko shawara ma a najeriya ku daga cin na dawo